Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa akan mita ɗari da da biyu ɗigo biyar zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masaurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar 24 ga watan Yuli na shekarar 2017. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Jiya Lahadi an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto kuma yana murmushi karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a Burtaniya. wani harin kunar bakin wake da 'yan taliban suka kai da mota ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 35 a kabul babban birnin kasar ta afghanistan jared kushner wanda suriki ne ga shugaban amurka donald trump kuma mai ba shawara na kud da kud ya ce shi bai taɓa yin wata haramtacciyar hulɗa ko haɗa baki da wata ƙasar waje ba To, sai a saurari labaran cikakku. A shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da wakilin Umar Faruk ya yi Musa ya yi da ɗaya daga cikin gwamnonin da suka gana da shugaba Muhammadu Buhari a jiya. Bayan haka za ku ji rahoto akan hangen yadda tattalin arzikin Najeriya zai iya tabuwa in an har an rage wa yawan man da take haƙa. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kiran da ƙungiyoyin malamai a Nijar suka yi don a sako musu abokanan aikin su da gaggawa. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu da ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran jiya Lahadi an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa Burtaniya jinya. Hoton na nuna Buhari na murmushi yayin da wato yayin wata liyafa a London. tare da wata tawagar gwamnonin jihohin najeriya wani hadimin buharin femi adesina ya saka hotunan a shafin facebook tare da bayanin wato ganawar ta jiya lahadi kamar yadda gwamnan jihar imo rochas okorocha ya bayyana gwamna okorocha wanda kamar wasu gwamnoni a wurin liyafar ɗan jama'iyyar apc ne ta su buhari ya rubuta cewa buhari na cike da anashuwa da natsuwa a yayin tattaunawar ta tsawon sama da sa'a guda rashin buhari a lokaci mai tsawo ya janyo fargaba da tambayoyi a najeriya kuma bayanan da gwamnati kan fitar game da buhari a loto wato daga loto zuwa loto na gamuwa da shakku to sai dai wato mai baiwa shugaba buhari shawara din adesina ya ruwaito gwamna ukoro tana cewa sam bai kamata 'yan najeriya su damu ba da zarar likitoci sun amince mu buhari ya dawo zai dawo mataimakin shugaban ƙasa yemi asibanjo ya ci gaba da jagorancin ƙasar a matsayin muƙaddashi da rashin shugaban wato da rashin shugaban ƙasar na lokaci mai tsawo ya sa wasu na kokonto game da dawowarsa ko kuma shin yana da cikakken lafiyar da zai iya gudanar da mulkin wani harin unar bakin wake da 'yan taliban suka kai da mota ya yi sanadin mutuwar mutane akalla talatin da biyar baya ga wasu da dama da suka jikata a kabul babban birnin kasar ta afghanistan wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida najib danish yayin da yake tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya yi bayanin cewa maharin ya gwabje motarsa da ke shaƙe da bama bamabamai a jikin wata mota mai ɗauke da ma'aikatan gwamnati farar hula a sashen yamma da birnin fashewar ta auku ne yayin da motar bus ɗin ke ratsa wata cunkushashiyar kasuwa inda ta ritsa da masu kantuna wato eh, saye da sayarwa da kuma masu wucewa jami'an asibiti na kyautata zaton adadin waɗanda abin ya rutsa da su zai karu musamman ma waɗanda za su mutu wani mai magana da yawon rundunar 'yan sanda ya gaya muryar amurka cewa waɗanda abin ya rutsa da su akasari ma'aikatan kamfanonin mai ne da na haƙar ma'adinai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jared kushner wanda suriki ne ga shugaban amurka donald trump kuma mai bashi shawara na kud da kud ya ce shi fa bai taɓa yin wata haramtacciyar hulɗa ko haɗa baki da wata gwamnatin ƙasar waje ba kushna ya fitar da takardar bayani yau Litini gabanin gurfanarsa gaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin tsaro da kuma wacce zai yi gobe talata gaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin tsaron a ci gaba da binciken da suke yi kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka bara bayanin da nake gabatarwa zai nuna cewa na haɗu da 'yan rasha watakila sau hudu cikin jerin tarurrukan da na yi da jama'a a dubban lokuta a tsawon lokacin yakin neman zaɓe da kuma lokacin shirin miƙa mulki kuma babu ɗaya daga cikinsu da ke da nasaba da zaɓe ko kuma muhimmancin da har zai sa a rinka tunawa a cewar kushina ya kuma yi bayani game da wasu takaitattun tattaunawar da ya yi da jakadan rasha a amurka ya ce sun tattauna muhimmancin inganta hulɗa tsakanin amurka da rasha to amma ya karyata rahotannin kafafen yaɗa labarai da ke cewa da shi da jakada sargi kislak sun yi wasu zantattuka ta wayar tarho wata ganawar da ta hada da wata lauyar ƙasar rasha ta ja hankalin jama'a sosai musamman tun bayan da ɗan shugaban ƙasa eric trump ya bayyana jerin saƙonnin imel da ke nuna cewa ya nuna sha'awar samun abin da ya yi imanin cewa wasu bayanai ne na taɓar gazar clinton da lauyar rashar za ta bashi. 'yan jam'iyyar Fufulukan a majalisar dattawa na shirin sake wani yunkuri a wannan satin game da aniyarsu ta sake ta soke dokar kiwon lafiya da tsohon shugaba barack obama ya kafa a tsawon watan jiya majalisar dattawan ta gwada wasu ƙudurorin dokar kiwon lafiya biyu wajen neman wadda za ta wato za ta iya maye ta yanzu da aka fi sani da obama kiya nan take da kuma wacce za ta maye ta sanu a hankali a cikin tsawon shekaru biyu saboda 'yan majalisar su samu lokacin yin cikakken nazarin yadda za a maye gurbin ta yanzu din cikin tsanaki dukkanin kudurorin dokar sun gamu da adawa daga 'yan democrat da kuma wasu 'yan republican ta yadda babu kudurin da ya yi nisa cikin yunkurin mai da shi doka sanata john tuna ɗaya daga cikin 'yan republican 52 a majalisar mai kujeru 100 ya faɗi jiya lahadi cewa shugaban masu rinjaye mitt mcconnell zai buɗe babin ƙuri'ar ci gaba da muhawara Eh, kan ɗaya daga cikin ƙudurorin da kuma duk wata kwaskwarimar da ake bukata. 'Yan sanda a Texas sun ce sun samu gararrukin mutane takwas da safiyar jiya Alhadi a bayan wata motar trela a wurin ajiye motocin katafaren kantin na Walmart mutumin wato eh, inda suka ce mutanen da suka mutu din na cikin wato sun game da matsaloli da kuma har ma waɗanda suke raye na cikin wani matsanacin hali. wata uh, wata kamarar tsaro ta naɗi hoton wasu motoci na zuwa wurin tirelar daren ji asabar suna nuna yadda ake jidansu ana tafiya da su wuraren da ba a sani ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Wasu gwamnoni da kusoshin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a London don ganin lafiyar shi. Gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufa'i wanda yana ɗaya daga cikin gwamnonin ya gaya wa Umar Faruk Musa halin da suka samu shugaban Najeriya ɗin a ciki. Shugaban ƙasa shi ne ya ce a kira wa'annan gwamnoni ba mu san dalilan da ya sa ya zaɓe mu ba ya ce mu zo da shi shugaban jam'iyya. Mu mun zauna mun tattauna a da dama. alhamdulahi shugaban kasan da muka gani a lafiya ta dawo masa kuma karfin shi ya dawo fara dawowa za mu ce kuma duk maganganu da muka yi ya nuna masa cewa alhamdulahi addu'o'in talakawa da almajirai da al'umma gaba daya Allah ya fara karba shugaban kasa ya samu sauki sosai kuma za a iya cewar kun fahimci ya san halin da kasar ke ciki da rigingimun da ake yi na tsakanin 'yan siyasa da kuma tsakanin mulki ma kamar majalisa da bangaren gwamnati da dai sauran hayaniyar da ake ta cewa cewa dole ya dawo najeriya kuma a fara yunkurin tsige shi duk ya sani duk abubuwan da suke faruwa yana ya gaya mana yana jin abubuwan da suke faruwa yana jin rediyo yan ana aiko mishi kullum ana aiko mishi da samari na abubuwan buga a jaridu kuma yana kallon talabijin ya san rigingimu da suke faruwa duka kasa ma ya ce sun ya tattauna da mataimakin shugaban kasa wato shi shugaban kasa yana suna shawarwari abinda ya fi damun shi lokacin da muka yi magana da shi jiya shi ne rashin ci gaba da samu wurin gina layin dogo na jirgin kasa wato railway wanda aka fara daga lagos wanda zai bi ta ibadan zuwa kano abin ya dame shi kuma abin da ya kawo haka shi ne majalisa har yanzu bata ba da goyon baya na rantsu kuɗi daga ƙasar china da wasu ƙasashe ba wannan abu ya dame shi sosai ya ce yana ji kuma yana fata idan muka koma za mu zauna da shugabanninmu na a majalisa ba. tabbatar an yi waya duk abubuwan da suke faruwa yana bi har abubuwan da suke faruwa a jihohinmu ya yi magana da mu gwamnonin da suke wurin ah, abubuwan da ya sani sun ba mu mamaki sosai domin kori ana gaya masa ba mu san yadda ya ake yake sani ba banda abubuwa ake karanta a jarida da kafafen watsa labarai amma alhamdulillah ya nuna mana cewa duk abubuwan yana bi kuma yana ba da shawarwa yana kuma magana da shugaban a abubuwan da ya kamata su kamar an samu haske ko ranar lokacin da watakila zai dawo najeriya kuwa gani shine karfinsa ya dawo ya samu lafiya sosai mu a ganin mu zai ma iya dawowa yau ko gobe amma ya gaya mana cewa zai yi abin da likitansa ya ce yana jin karfin jikinsa alhamdulillah amma ba zai dawo ba sai likitansa ya tabbatar da cewa ya sai zai iya dawo ba To shi ma kakakin fadar shugaban kasar ta Najeriya Garba Shehu ya yi wa Umar Faruk Musa ɗin bayani kan muhimmancin wannan ziyarar. muhimmancin wannan abu a wannan lokaci ne, a lokacin da mutane suke ta yada karairayi akan abin da ba su sani ba wasu ma cewa suke yi a yau fa shugaban kasar nan babu shi mu da muke magana a madadin ta ƙarya muke yi kawai muke gaya mutane a babu shi wani kuma yake a ba zai dawo wani harkar ko siyasar nan kana ganin dai da wasu ma suke ɗaukan wasu irin matakai tun kan mutum bai kauce ba ana neman a raban gadarsa wannan abu ya zo akan lokacin da yake zai kwantar da mutane hankali sosai wanda yake magana ma cewa wai kwana casa'in shi irin wannan eh, inda an san doka an san tsarin mulki na najeriya matsayin da duk shugaban kasa ya mika mulki ga sa ya ce to ni ga wata larura kamar irin wannan ai tsarin mulki bai mara iyaka ba ba wani zancen su kwana casa'in ba shi da ma'ana a tsarin mulki yan irin da duk Allah ya ba shi dama ya ji yana so ya dawo ya dawo ya zai ci gaba da aikin aikinsa magana da yake nan amma zancen wai wani ya zai ce zai je ko ya mamaye majalisa ko ya yi zarge-zarge a'a dama Najeriya haka ta gada kamar yadda muke faɗa da zimman wasu fattuna ma fa gajiyar shugaban ƙasar ake so har an fara buɗe ofis na kamfen ai gani ake yi kamar ma ba zai dawo ƙasar ba to wanda ya shi fara wannan watakila wani yanzu ai watakila wasu kuma yanzu sun fara lissafin irin asarar da suka yi zuwa yanzu cewa mutumin da kake zaton yau babu shi gashi Allah ya nuna maka cewa gashi da ransa da lafiya kamar yadda muke ta dawa, shawara ce tsakanin shi da likitocinsa mu abin da muke fata shine yayin da ya dawo ba sun kuma za a je a kwanta ana jiya ba ya dawo da karfin sa ya ci gaba da aiki in ko bukatar yan Najeriya kenan to ai masa lamun ne Tun tunda bai gashi ido ya nuna gani ya ku gaban kasan da ake cewa ba lafiya ba lafiya gashi da lama garau da shi to ai magana ce ta karamin lokaci in Allah ya yarda malam garba shehu kenan babban jami'in hudda jama'a da manema labaru a fadar gwamnati a tattaunawa da na da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria to madalla sakamakon zato da ake na za rage wa Najeriya adadin man da take haƙa a taron da ake gudanarwa na ƙasashe masu arzikin man fetur a Rasha. Wakilin Hassan Maina kaina ya jo mana ra'ayin wasu mutane dangane da yadda idan lamarin ya kasance zai shafi tattalin arzikin Najeriya. da farko dai an tsara ɗagawa najeriya kafa da ke da gurɓataccen mai kasuwar duniya ba tare da wani adadi ba kwatsam sai ga wata sanarwa daga sakatariyar ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur na duniya wato opec da ke nuna janye wannan mataki ma'ana yanzu za a ke kaidewa najeriya irin adadin mai da za ta ke fitarwa kasuwannin duniya alhaji umaru dembo tsohon ministan fetur ne a najeriya to wannan bai yi daɗi ba ko kaɗan to amma yanzu kuma a ce za a yi wannan a irin halin da najeriya ke ci a zo gaskiya ba a kyauta ba ya kamata su yi da tijantaka mutum ya faɗi magana ɗaya sai a kan farfesa almustafa osuji na ganin wannan fa da masakacin najeriya a ciki ya zama to ba ku da mutane ƙwararru masu tuntuba masu zawarci a kodayaushe to akwai matsala domin ka duba ka gani fa sakataren ofis din nan dan Najeriya ne bakin da ne sakataren OPEC ba me Najeriya take sawa wannan rawa take sawa domin duk dan kasa ya samu irin wannan mukamin akwai moriyar da kasa take ci a kan to in ya zama to fa abin da kuke ba ku kula da shi ba ba ku san ma yana nan ba ba ku neman shawarar shi za ku dinga samun irin waɗannan cika masanin diflomasiyya Alhaji Baba Aba dan masanin fika na ganin duk da babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta duniya wato OPEC dan Najeriya ne amma amma ba lalle bane ya tsarewa Najeriya wani abu a irin wannan hali da ake ciki. Gaskiya samun tattalin ɗan Najeriya ya taimaka amma shi kaɗai gaskiya ba zai iya hana wannan janyewa ɗin ba in dai sun riga sun yi akan cewa za su yi. Allah dai ya sa wani abu ya shiga da su kafin lokacin amma zai iya shi sakatare jiran da zai iya ɗan sa ce zai iya lodin kamar da ake faɗa shi ma da yake je nema ya je nema alfarma ba tsakanin da Allah shi kaɗai ba zai iya hana ba. To sai dai kuma a cewar Farfesa Almustapha Osuji duk da in an jima kaɗan ne za a fara wannan taro har yanzu fa Najeriya bata makara ba yanzu ai ina ganin abun ma bai faci ba kafin a jefa wannan kunhan ya kamata a yanzu ita ma'aikatar kasashen waje da ma'aikatar ita man fetur ta kasa da sauran duk wanda masu hannu wanda suke da hannu a kan wannan abu ya kamata su tashi su san wanda za su yi musu kamun kafa a kai da wanda za su taimaka musu dan ya zama to Najeriya ba a rage mata man fetur din da take a ba domin ka duba ka gani mun ci a kan wannan man fetur ne shi ma tsohon ministan fetur Umaru Dembo ya tabbatar da cewa yanzu haka wakilan Najeriya na can na ta kuskus gabanin a fara wannan taro su waɗanda suke jirgin Najeriya tun jiya sun fara zazzagawa suna tafo da ɗan sauran ɗan kungiyar don saboda su su tausaya kuma su ba mu dama ci gaba a daga mana kafa mu san ƙara yawan man da muke kowa. Kuma duk ƙoƙarin da muka yi don jin ɓangaren wakilan gwamnatin Najeriya abin ya ci tura domin yanzu haka suna halartar wannan taro. Abin jira a gani shine yadda wannan mataki na ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur zai shafi tattalin arzikin Najeriya. Hassan Mai kaina. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam to Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Idan har masu sauraro ba ku manta ba, shirin ilimi garkuwar ɗan Adam shiri ne da yake bibiya dangane da yadda mahukunta a kowane madafan iko da irin gudunmawar al'umma wajen ganin an inganta ilimi a ɗaukacin ƙasashen afirka baki ɗaya muna maraba da duk wani ci gaba ko cikas da kuke samu a yankunanku a ɓangaren ilimi don jawo hankalin mahukunta kana da neman mafita ta hanyar shawartar masana a fannin A yau za mu karkar tattaunawarmu da shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a Turanci, ta tunawa da margayi Malam Aminu Kano, Dr. Garba Shehu. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama. Mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba. Da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan rashin a ƙarshe a dokta bari mu duba wannan tsari wanda yake gwamnatin tarayyar najeriya tun a lokacin yakin neman zaɓe sun ɗauki wannan alkawali a hasali ma wayansu jihohi su ma sun bi sahu wajen ɗaukan alkawalin cewar idan aka zaɓe su a za su ainihin fito da tsari wanda za a ba ma yara abinci a makarantun ne me gwamnatin kano take yi dangane da ganin cewar ta ainihin cika wannan alkawali na ba ma yara abinci a makaranta to a jihar kano ina son ce wannan ita ce shekara ta goma sha biyar da gwamnatin jihar kano take ciyar da yara take ba su rigunan makaranta take ciyar da su abinci ranar litinin da talata gwamnatin ƙananan hukumomi su ciyar ranar laraba da alhamis kuma sauran al'umma na kowace lokal gama su kuma su ciyar da 'ya'yansu da suke makaranta ranar juma'a wannan abu kamar inda na faɗa nan da shekara goma sha biyar da ta shige abin da gwamnatin jiha take kenan bangaren cewa haka kuma bai ba yara rigunan makaranta shi ma nan duk shekara goma sha biyar abin da ake kenan har gobe ba a daina ba. to yanzu a jihar kano za a ce kenan kowane yaro yakan je makaranta ya ci abinci a makaranta kenan. to wannan shi ne abin da ake nan da shekara goma sha biyar da ta shige abin sha'awa kasancewar kano ita ce ta farko wajen fito da wannan tsari ga shi yanzu jihohi da yawa sun ɗauka yadda gwamnatin tarayya ma ta runguma tana ganin wannan abu ne mai kyau abin da yake da akwai shine kudin da ake bukata domin a baiwa yara wato bukatunsu na ilimin da makarantun ya fi abin da ake kashewa wajen ciyar da su din abin da nake nufi a nan shine yayin da gwamnatin jihar kano ta gabatar da wannan tsari na ciyar da yara da kuma ba su rigunan makaranta sai ya sa kusan ɗaliban da suke zuwa makaranta yi ninka a kowace makaranta wannan ya janyo ɗaukan malamai sosai da sosai ya janyo gina waɗansu makarantun wanda zan ce an gina su babu adadi sannan kuma ya janyo wato masu gamawa da samun musu kuma yadda za su ci gaba da karamar sakandare har zuwa babbar sakandare so wannan abu ne zan ce a jihar kano ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da suka yi maganin wato matsalolin ilimi wajen shiga makaranta musamman na 'ya'ya mata wato 'ya'ya mata kamar da aka sani bisa ga tsarinmu na al'ada don ba zan ce addini ba wato ba a son kai yara makaranta da wuri shekarunsu na lokacin da suke kamar da ake kai yara maza haka kuma suna cikin yi din ma sai a cire su a yi musu aure ba a bari dai su gama kamar inda ya kamata to kasancewar wannan an fito da wannan tsari na abinci da uniform waɗansu ma akwai rashi ya sa ba za su iya barin 'ya'yan nasu su je makaranta ba to alhamdulillah wannan tsari da gwamnati ta zo da shi ya sa bukatu yanzu na iyaye sun fahimci muhimmancin zuwa makarantar sun fahimci muhimmancin barinsa su gama har ma kuma su ci gaba da karatu wato wannan tsari yanzu ya kai har ma an ƙara ana yin manya-manyan makarantu to tertiary institutions nake nufi kasancewar an sami primary schools kamar misali guda dubu biyar to ka ga ana bukatar secondary school kamar dubu uku ana bukatar kuma tertiary institutions ma namba ɗin sai karu domin a sami abin da ake cewa transition mai kyau to na tabbata wannan ba karamar hikima ba ce shi ma yana ɗaya daga cikin tsarin da kano ta zo da shi wanda yake yanzu ya nemi ya zama na ƙasa ga baki ɗaya. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu, Dr. Garba Shehu, da ya samu damar bayyana mu al'umma matakai da gwamnati ke ɗauka don ganin an inganta ilimi a ɗaukacin jihar Kano. abu na gaba shine al'umma su ma sai su yunkura su ba da tasu gudunmawa wajen a gudu tare a tsira tare. Muna mika godiya ta musamman ga sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin hayyakan malu ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harade ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku zama lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun Dilafaki. Ya ce hakika mun ji daɗin ganawar da gwamnonin APC suka yi da shugaba Muhammadu Buhari jiya a birnin London. Muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana amen. Shi kuma Muhammad Salihu ƙauren namo da zamfara cewa ya yi. Umarnin da babban hafsan sojin Najeriya janar Tukur Yusuf Burutai ya wa dakaran sojin ƙasar na kamo jagoran ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau cikin kwanaki 40 yi daidai. Muna addu'ar Allah ya bai wa dakaran nasarar cika wannan umarnin. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Harin ƙunar bakin wake da aka kai a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno abin da hankali ne da takaici da Allah wadai. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na harin ƙunar bakin wake a jihar Borno ya kuma ba mu dawwamamman zaman lafiya a jihar da ma ƙasar Najeriya amen. Sako daga Ahmadu Abacha na Yobe. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa fatan alkhairi gare ku BOA Hausa. ku ba mu dama mu jinjina wa jami'an tsaron mu na jihar Kano ganin yadda suka binciko gungun mafakar 'yan ta'adda a jihar. Fatanmu shine Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu, da fatan gwamnati za ta ɗau mataki a kai. Sako daga Amina Kano mai da garko da mantara ɗan ma'aza baban Khalifa. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce muna kira ga hukumomin da alhakin kula da wutar lantarkinmu ya rataya gare su. da su taimaka su gyara mana wutar lantarkin don mun ɗauki kwanaki masu tsawo ba tare da ganin hasken wutar lantarki a garinmu na Rijau ba. Da fatan sun ji kuma za su share mana hawaye. Tukafin kafin mu karkare ga Ibrahim Kalmasi Garba da takaitattun labarai. a takaice jiya lahadi an ga shugaban najeriya muhammadu buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a burtaniya hoton na nuna buhari na murmushi a yayin wata liyafa a Landan, tare da wata tawagar gwamnonin jihohin najeriya wani hadimin buhari femi adeshina ya saka hotunan a shafin facebook tare da bayanin ganawar jiya lahadi kamar yadda gwamnan jihar imo rochas okorocha ya bayyana wani harin kunar bakin waken da 'yan taliban suka kai da mota ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 35 baya ga wasu da dama da suka jikata a kabul babban birnin kasar ta afghanistan wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida najib danish yayin da yake tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya kuma yi bayanin cewa maharin ya gwabji motarsa da ke shaƙi da bama-bamai a jikin wata mota mai ɗauke da ma'aikatan gwamnati fararen hula a sashen yamma na birnin fashewar ta auku ne yayin da motar bas ɗin da ke ratsa wata cinkushasshiyar kasuwa inda ta ritsa da wasu kantuna da masu wucewa a cewar wasu ganau. jared kushner wanda surki ne ga shugaban amurka donald trump kuma mai bashi shawara na kud da kud ya ce shi fa bai taɓa yin wata haramtacciyar hulɗa ko haɗa baki da wata gwamnatin ƙasar waje ba kushina ya fitar da takardar bayani yau dinnan litini a gabanin gurfanar gaban wani kwamitin majalisar dattawa kan harkokin tsaro da kuma wacce zai yi gobe talata a gaban kwamitin majalisar wakilai game da tsaron haƙila yau 'yan jam'iyyar republican a majalisar dattawa na shirin sake wani yunkuri a wannan satin game da aniyarsu ta soke dokar kiwon lafiya da tsohon shugaban ƙasa barack obama ya kafa To masu sauraron mu a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Saida Hamdun wadda ta bada ta bada umarni kuma ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yau Linus ni Zarar Ahmad Hausawa nake cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.